alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake cewa a wannan sabon bidiyon a wannan bidiyon zamu nuna muku yadda za ku samu link na channel ku idan kuna da mai link da channel ku ba sai kun ɗauki link din bidiyon ku eh, ko kuma kun ɗauki link ɗin channel ku ko kuma kun ɗauki link din bidiyon channel ku ba link ɗin channel ta ku kai tsaye ba wannan hanya ce wata za ka dauka link ɗin channel ka kai tsaye ba wai sai ka ɗauki wanda idan ka tura mutum zai yi da direct sa zuwa channel ɗin zuwa channel din taka ba wai zuwa wani bidiyon channel din taka ba sannan ya dama shiga sannan da dama shiga channel din taka kuma ka tura masa sunan channel din ya je ta neman ta in ba a verify din ta ba ba zai ganta ba yau kai tsaye dan uwa idan baka da subscribe ba ka manta ka danna subscribe ka danna mana alamar karrawa domin ka kasance da sauran shirye-shirye mu da zamu dora ka manta danna alamar like idan bidiyon ya buge ka yau bar mu shiga YouTube application din mu na YouTube yau wanda muka shigo application din namu na YouTube kamar haka yauwa za mu iya sacin din za mu iya zuwa wajen channel din gahina gahina channel din ce akai za mu iya zuwa mu taba kamar a ce wai mu taba wajen gmail din kamar haka sai mu zo yawa channel idan ka zo yawa channel haka yauwa ka gani mun dora mata two videos ga gani ya kasance a pictures din nan mun ɗora masa to bidiyo mun nuna muku yadda za mu shirya wannan can wannan can ita ce nan can da za mu shirya ta kuma sanin mai mata kyakkyawan shiri mun nuna muku yadda ake buɗe a akan ta za ka iya zuwa wajen wannan dogo guda uku domin ka ɗauki link ɗin sai ka taɓa wannan shiya haka yawwa kana taɓa shiya ɗin sai ka zo nan wajen sai ka kwafi na link ɗin yawwa to ka kwafi na link ɗin wannan shine link ɗin channel ɗin wannan shine link ɗin channel ɗin ta bari nuna muka sha inda ake mai a inda ake ajiye mini link yau kaga wannan shine link din channel din taka link din channel din kai wannan shine link din channel din ka zaka yi dauka ka tura wa kowa domin zai zo kai tsaye ya maka subscribe a wannan channel din da kai creating a koda yaushe wannan channel din da kai creating zaka yi kuma sannan zaka yi duba analytics na channel ka idan ga dama ga yanda analytics din yake duk da cewa ba komai analytics din yauwa to wannan shine karshen bidiyon na kar ka manta ka danna subscribe ka danna alamar karrawa domin ka kasance da sauran shirye shirye mu da zaran mu dora kamar taka da alamun laki da bidiyon ya buge ka sai mu haɗa bidiyo na gaba